masoya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kan shugabanni da malamai da limamai da yan uwa don agaji da sauran almajirai yan uwana dukkanmu ina haɗa mu cikin gaisuwa ta addinin musulunci mai cike da aminci da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwanci tashi gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa mun sake haɗuwa da ku yau ashirin ga watan jumada al'afira shekara ta dubu da hudu da arba'in shida, ta hijirar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 22 kenan ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya tun bayan da muka zo garin nan muka gabatar da karatun walima na malam isa muhammad abdullah yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya sake dawa da mu wannan birni na boko a jihar benue tsakiyar najeriya jiya mun yi karatu a fadar jihar nasarawa birnin lafiya muka gabatar da karatu na aƙida da taken la ilaha illallah yau kuma tashi Allah ya kawo mu birnin boko za mu cika kalmar shahada da taken muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu karatun jiya ba zai cika ba sai an hada da shi kamar yarda kalmar shahada ta shiga musulunci ba ta cika bayan an ce la ilaha illallah sai an ce muhammadun rasulullah addinin musulunci baya zama ya inganta a wurin mutum sai ya ƙudurta wannan kalma a zuciyarsa kuma ya furta a harshensa kuma ayyukansa na gaɓoɓi sun gaskata cewa muhammadun rasulullah duk da cewa muna maimaita kalmar shahada da ɓangaren la'ilaha illallah da ɓangaren muhammadun rasulullah kullum muna maimaitawa kuma ana maimaitawa a mu muna ji ladan zai yi kiran sallah ya ɗaga sautinsa yana gaya mana ya ce ashadu Allah ilaha illallah sannan ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah mu ma da kanmu idan mun zo iƙama mu faɗa a wajen buɗe sallah a wajen rufe ta ma mu sake faɗa a cikin tafiya ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da shi muke rufe sallah kullum muna maimaitawa to amma duk da haka muna da bukatar ƙarin karatu don mu ƙara sakankancewa a zuciya ta fuskar imani mu ƙara wayewa ta fuskar ilimi mu ƙara gamsuwa ta fuskar aƙida sannan mu ƙara runguma ta fuskar aiki da wannan kalma ta muhammadun rasulullah akwai da yawa daga cikin al'ummar musulmi suna furta wannan kalma amma su ma ba su san menene ma'anar abin da suke faɗa ba akwai da yawa daga cikin musulmi suna furtawa sun san me suke faɗa amma ba su gane abin da ta ƙunsa ba na girman alkawari tsakaninka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda suna furtawa sun san abin da ta ƙunsa sun san kuma abin da ke cikinta na girman alkawari amma har yanzu ba su gama riko da alkawarin ba haka muna da bukatar kullum a ci gaba da ƙara tunatar da mu sama da yadda ake tunatar da mu a kan sallah da azumi da zaka, da hajji da sauran ayyuka na musulunci na gaba muna da bukatar ƙara wayewa a cikin addini da ƙara samun fahimta a aƙidar mu dangane da wannan kalma ta la illallah da kuma muhammadun rasulullah shi yasa muke ba da muhimmanci a kan karatun aƙida da tauhidi da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar riƙo da sunnarta duk saboda mu ƙara tabbatar da wannan ma'ana ta muhammadun rasulullah a cikin wannan karatu na yau za mu yi ƙoƙarin sanin me ake nufi da muhammadun rasulullah sannan za mu yi ƙoƙarin sanin kamar yadda jiya a karatunmu na la ilaha illallah muka yi ƙoƙarin sanin me ake nufi da la ilaha illallah kuma wane ne Allah da muke cewa la ilaha illahuwa to a yau kuma a cikin ƙoƙarin sanin muhammadun rasulullah za mu yi ƙoƙarin ƙara sanin wane ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma menene matsayinsa na rasulullah sannan menene haƙoƙinsa a kanmu kuma ta yaya za a yi idan an haɗa wannan kalma ta zama muhammadu rasulullah ta yi mana amfani kuma ta inganta har allah ya karɓa allah ya mana muwafaka. محمد رسول الله ما أنرتا شنو الاعتقاد الجازم والايمان الصادق بان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وانه خاتم النبيين وامام المرسلين يجب تصديقه فيما اخبر wa ta'atuhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla illa bima shara wannan shine ma'anan Muhammadun Rasulullah wato kudurtawa a cikin zuciya da yarda da karɓa da hanyar sakankancewa da tabbas ba tare da kokwanto ba tare da furtawa a harshe cikin gaskatawa da miƙa wuya da imani cewa wanda ake cewa muhammadu ɗan abdullahi ɗan abdulmuttalib ɗan hashim ɗan abdumanaf ɗan kilab ɗan kusai ɗan murra ba nan jikan ismailu Ismailu ɗan annabi Ibrahimu Khalilullah cewa shi manzan Allah ne. Manzon Allah ne na gaskiya wanda Allah ya aiko shi a matsayin cikamakin annabawa wanda a bayansa babu wani annabi gabaninsa kuma ba a taɓa yin kamansa ba jagoran annabawa shugaban manzanni mafificin halittar Allah kuma wanda Allah ya wajabta a bishi kuma ba zai karɓi ibada ba sai an yi irin tasa yarda da kudurtawa a zuciya cewa shi da gaske ɗan aikan Allah ne kuma duk abin da ya faɗa gaske ne duk abin da ya zo da shi shiriya ne duk abin da ya koyar kuma addini ne kuma Allah ba zai taɓa karɓar wani addini ba sai addinin da ya zo da shi kuma sai an yi shi a irin salon yadda ya koyar da shi wannan shine ma'anar muhammadun rasulullah wajibi ne kowane musulmi ya yarda ya kudurta a zuciya ya gaskata ya yi imani da wannan sa'annan kuma ya yarda a cikin zuciyarsa cewa wannan abin da ya faɗan kuma abin da ya furta shine yake daidai da abin da harshensa zai faɗa kuma shi yake daidai da abin da gaɓoɓinsa za su aikata wannan shine ma'anar muhammadun rasulullah allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya gaya wa mutane cewa shi ne rasulullah ƙul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an <coughs> ya ce ka ce musu ni ne manzon allah zuwa gare ku gaba ɗaya sannan Allah ya gaya mana shi ma da kansa ya gaya wa dukkan duniya mutane ya ayyuhanna qad ja'akumur rasulu bil haqqi bir rabbikum fa aminu khairan lakum ya ku mutane hakika wannan manzon ya zo muku da gaskiya daga wurin ubangijinku don haka ku yi imani shine abin da yafi alheri gare ku sannan daga cikin mutane ya keɓe ahlul kitab masu ilimin littafi waɗanda aka aiko da annabawa a gabanin manzan Allah kuma suka ce suna bin annabawan kamar yahudawa masu bin annabi Musa da kuma nasara ko kiristoci masu bin annabi Isa Allah ya ce dukkansu su haɗu su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an kunu ma a min bashirin wala ja faqad ja'akum bashirun wa nadir wallahu ala kulli shay'in qadir ya ku ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi hakika manzonmu ya zo zuwa gare ku shine muhammad rasulullah ya zo muku da gaskiya daga wurin ubangijinku kuma yana bayyana muku abinda yake gaba gare shi na littattafan magabata annabawan baya kuma ya zo ne a lokacin da aka samu yankewan manzanci tun bayan annabi isa ɗan maryama ba a sake turo wani annabi ba sai gashi shi ya zo don ya zama shine karshe kuma cikamakin annabawa saboda kar ku zo ku ce mu ba a aiko mana annabi ko manzo ba ko mai gargadi to gana ku ya zo faƙar ja'akum bashirun wa nadhir shine muhammadun rasulullah sannan Allah ya kira muminai waɗanda suka yi imani yake da su wannan manzon naku na musamman kowace al'umma a baya an aiko mata da manzo amma ku manzon ku daban yake ya fi na kowa daraja ya fi na kowa cika a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hakika manzo ya zo muku daga wurin ku. wani irin manzo wanda azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku duk abin zai yi nauyi a kanku duk abin zai dame ku shi yana da nauyi da wahala da damuwa a kansa sama da ku da abin zai sauka a kanku harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin alheri gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim ne wanda ke da tausayi da jin kai ga muminai wannan manzon shine wanda Allah madaukakin sarki ya maimaita sunansa sau hudu a cikin alƙur'ani da sunansa na yanka wanda shi ya yanka masa wannan suna wato muhammad wa ma muhammad illa rasulun karkalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم محمد رسول الله shine annabin da Allah ya sa wa suna Muhammad Allah ya sa masa wannan suna Muhammad mushtaqqun min alhamd Allah ya ƙirƙiro masa suna ya kuma ciro masa suna daga sunansa na alhamid Allah ko wa huwal ghaniyul hamid sai Allah ya sa masa suna Muhammad Allah shine godaje abun godewa Muhammadu shine mai godewa kuma sha godiya sha yabo wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu alam tara anna Allah majjada zikrahu id yaqulu fil khams al mu'adhdhin wa ashhadu kai baka ga yanda Allah ya zaba masa suna daga sunansa ba kuma Allah ya ɗaukaka darajar sunansa bayan an faɗi sunan Allah sai a faɗi nasa shine Muhammad alladhi kathura lahu hamdul hamidina marratan ba'da ukhra shine wanda Allah ya sa ya zama abun yabo a wurin mutanen farko abun yabo a wurin mutanen ƙarshe Shi ne wanda Allah ya sa bayan sunansa ya yi albarka duk sunan da yake kewaye da shi ya tasirantu da shi saboda ba abin da zai yi kusa da shi sai ya yi albarka duk sunan da yake kewaye da shi ya zama suna ne da shi annabi sallallahu alaihi sallama ya tasirantu a cikin rayuwarsa da shi sunan babansa abdullahi saboda ya siffantu da siffar ubudiyya ta cikakken zama bawa a gaban ubangiji sunan mahaifiyarsa amina don ya siffanci da siffar al'amnu wal amanatu wal aman wato aminci da amana sunan wanda ta bashi mama har aka yaye shi ita ce halima saboda ya siffantu da siffar al'ilmu haƙuri sunan wanda ta rene shi ummu aiman saboda ya siffantu da siffar al'yumnu wal baraka ya zama mai albarka sunan wanda ta rika goyonsa ba saboda ya siffantu da siffar as-sawab yin abu don neman yardar Allah wannan shine Muhammad wannan shine Ahmad wannan shine Al-Hashir wannan shine Al-Mahi duk sunansa ne Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine wannan da Allah maɗaukakin sarki ya kewaye shi da daraja sama da ta kowa a duniya Allah bai taɓa yin halittar da take da girma a wurinsa irinsa ba abdullahi ɗan abbas ɗaya daga cikin almajiransa sahabbansa ya ce ban taɓa ganin wanda Allah ya girmama shi irin muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam inda har Allah ya rantse da rayuwarsa ya ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka ba wanda Allah ya taɓa rantsewa da rayuwarsa sai da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan rayuwarsa albarka ce dukkan rayuwarsa alheri ne zamaninsa ya fi kowane zamani alheri da albarka shine muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi dukkan abin da zai iya sa ka ji kana ƙaunarta Allah ya bashi Allah ya bashi siffofi na nagarta irin siffofin da su kansu siffofin inda za a kira su da Muhammadu da suna so Allah ya bashi siffar adalci inda adalci zai kai darajar da za a kira shi ba wani sunan da za a kira shi sai dai a ce masa Muhammad saboda ba taɓa yin mai adalci irinsa ba Allah ya bashi siffa ta haƙuri inda haƙuri zai samu wani sunan da sai a sa masa suna Muhammad Allah ya bashi siffar gaskiya inda gaskiya tana da wani suna a cikin ɗan adam da sai dai a sa mata Muhammad Allah ya bashi siffar amana inda amana tana da wani suna a cikin bil adama da sai dai a ce mata Muhammad Allah ya bashi siffar alkawari inda alkawari zai samu wani suna a cikin ɗan adam da sunansa Muhammad duk wata siffa ta nagarta inda za a ce za ta zama ɗan adam a zaɓa mata suna da za ta ce na zaɓi suna Muhammad saboda ba a taɓa samun wata siffa ta nagarta ba face shugabanta shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allah maɗaukacin sarki ya tsarkake ko bi nasa ya ce shi mai tsarki ne baya faɗar magana sai mai tsarki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya tsarkake ganinsa ya ce baya gani sai mai tsarki ma zagal basaru wa ma tagha Allah ya tsarkake jinsa baya jin komi sai mai tsarki kul huwa uzunu khairin lakum Allah ya tsarkake zuciyarsa baya tunani ko ya ɗauki komi a cikin zuciyar sai mai tsarki ma ka zabal ko adu ma ra'a Allah ya tsarkake ɗabi'unsa baya ɗabi'antuwa sai da ɗabi'a nagari ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya tsarkake hanyarsa da tafarkinsa baya kan tafarki sai na nagarta innaka ala hudan mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Allah yace fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kai kana kan tafarki madaidaici wannan shine Muhammadur Rasulullah Allah ya kewaye shi da jarabawoyi irin jarabawar da bai taɓa yi wa wani da yake so irin jarabawarsa ba ya tashi a maraya bai taɓa ganin mahaifinsa ba bai san shi ba ko a hoto ya tashi a maraya bai san mahaifiyarsa ba don tun kafin ya yi wayo ta bar duniya bai san daɗin zama da ita ba don bai sha mamanta ba ya tashi wanda ya ɗauke shi akan zai riƙe shi ya ji daɗin rayuwa shine kakansa mahaifin mahaifinsa shi ma Allah ya karɓe shi tun yana ƙarami baffansa ya rene shi daidai lokacin da ya girma inda zai amfani baffan shi ma baffan sai ya bar duniya matarta wadda ta taimake shi da dukkan rayuwarta da dukiyarta ta riƙe shi sai da zama annabi daidai lokacin da da ya kai da za a fara jin daɗi sai Allah ya karɓe ta ita ce Khadija don haka duk wani da kake tsammani ɗan adam ne da zaka so an karɓe masa irinsa Allah bai bar shi ya tashi da uba ba bai bar shi ya tashi da uwa ba bai bar shi ya samu daɗin goyon kasa ba bai bar shi da matarsa da yake so ba ‘ya'yansa kuma waɗanda ya haifa mazan da za su tashi su masa amfani dukkan su Allah ya karɓe su Allah har yana ce da shi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadu ba uban kowa bane daga cikin ku maza in dai ka ga wata ta zauna a cikin iyalan a cikin ‘ya'yansa da zuriyarsa sai dai mata kaɗai waɗanda dukkan ya aurar da su sun koma gidan waɗansu amma ɗa namiji ko guda ɗaya Allah bai bashi ya girma masa ba kuma Allah ya sa ya rayuwa a cikin haƙuri da talauci wanda duk talaucin da za ka samu a duniya ba za ka sha wahala irin yadda ya sha ba ya kwana da yunwa ya wuni da yunwa ya kwana da kishirwa ya wuni da kishirwa ya yi tafiyar kafa na kilomita da ya kai kilomita 800 ya ɗauki kaya a kansa ya yi zaman da wani lokaci bai da rigar sawa ya yi zama a lokacin da sai ya nemi bashi kafin a ci abinci a gidansa ya yi zama a lokacin da tufafi sai ya aika a nemo mata bashi ya yi zama a lokacin da za a iya yin wata biyu a gidansa ba a dafa abinci ba ya rayu matarsa ta ce har ya bar duniya ba a taba yin kwana biyu ana cin burodi a gidansa ba ba a taɓa zama a gidansa kuma a ci burodi da mai da farfesu ko sau ɗaya ta ce ba a taba samu ba wannan sai dai a ci burodi wanda yake da bawo ana ci ana ci tare da bawon amma burodi mai laushi ko gurasa da take da daɗi da za a tsoma a mai ko a ci da farfesu bai taɓa samu ba a gidansa har ya bar duniya Allah yana ba shi kuɗi idan ya ɗauka shi kuma ya rabawa bayin Allah shi ba zai ci ba ya sha a gidansa ya tashi yana da kuɗi amma daga ya tuna sai ya ɗauka ya raba wa mutane kafin ya koma gida. ya sha ya samu kuɗi maƙudai wanda inda za ka yi lissafin su a yanzu da ya kai a ce ya zama babban mai dukiya saboda Allah maɗaukacin sarki ya ware masa albashi mai tsoka ya ce idan aka je gani ma duk abin da aka samu a ɗauki 20% a bashi Wa'alamu alamu anna ma ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul a bashi 20% ya ci a gidansa ya rabawa wanda ya ga dama ya basu amma idan ya karɓa sai ya rabar gaba ɗaya sai ya haƙura muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai samu kuɗi ya yi yanka a madadin a cinye a gidansa sai ya raba ya ce a kaiwa wane a kaiwa wanci zai samu kuɗi ya samu tufafi mai kyau wanda yake so yana son ado amma ana in wani ya gani ya ce ina so sai ya fita sai ya cire daga jikinsa sai ya naɗe sai zai miƙa masa shi ya koma ya sa tsohon nasa muhammadu rasulullah haka Allah ya yi zuciyarsa zuciyar da sai da Allah ya yi bincike a duniya ya samu babu zuciyar da tafi tsarki kafin nasa kamar nasa sannan ya naɗa shi Muhammadu Rasulullah sahabinsa Abdullahi dan Mas'ud yace inna Allah tala'a ala qulubil bashar fawajada anna azka kalbin kalba Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fastafahu li risalatihi yace sai da Allah ya yi bincike a duniya ya samu cewa babu zuciyar da ta fi tsarki kamar zuciyar muhammad kafin allah ya bashi wannan matsayi na muhammadun rasulullah allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ambatonsa a duniya ba wanda ake jinsa a duniya bayan allah kamar muhammadun rasulullah wa rafa'ana laka zikra allah ya sa duk duniya ba wani sunan ɗan adam da yake da yawan waɗanda suka kwaikwayi sunansa kamar sunansa sunan ya yi albarka muhammadun rasulullah Allah maɗaukacin sarki ya bashi siffofi na girma siffofi na daraja siffofi na ɗaukaka siffofi na karama irin waɗanda babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya taɓa ba shi irinsu ya ƙasƙantar da kansa a gaban Allah bayan Allah ya ɗaga shi Allah ya nuna masa ya fi kowa Allah ya aiko masa da goron gayyata irin gayyatar da Allah bai taɓa yi wa wani a cikin halittunsa ba ya aiko mala'ika ya ce a ɗauke shi a kai shi har sama aka yi haka a cikin dare ɗaya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir aka yi tafiya da shi daga ƙasa aka je sama ta ɗaya aka ƙara aka je sama ta biyu aka ƙara aka je ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka wuce da shi har sai da ya je sidratul muntaha inda ba wanda ya taba wuce wurin sai muhammadun rasulullah Allah ya masa wannan goron gayyata aka zagaya aka shiga da shi cikin aljanna ya ga ciki yadda take aka dawo da shi cikin wannan duniya amma duk da haka bai ɗaukaka kansa ba bai ji cewa shi kowa ba ne an zo gabansa ana masa kirari ana masa kwarzantawa ana ce masa sai kai wane dan wane jikan wane yace yi shiru karka zuga ni irin yadda nasara suka zuga annabi isa kurin a ce mun bawan Allah manzan Allah iya kirari na shine ni abdullahi wa rasuluhu ko babu sunan da yake so a kira shi da shi kamar a ce masa abdullahi wa rasuluhu subhanallazi asra bi abdihi tabaraka alladhi nazzala al ala abdihi wa annahu lamma kama abdullahi ya kadu yakununa alaihi libada Allah maɗaukacin sarki ya aiko mala'ika a tambaye shi ya zaɓi abin da yake so ko a bashi mulkin duniya ya zama ya fi kowa mulki da ƙasaita a aiko masa da zinari a gidansa da bayan gidansa da ƙarƙashin gidansa da ko'ina ya zama yana da fadar mulki irin wanda babu mai shi baraka ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannat wa yaj'al laka qusura yace bana bukata a jira sai an je aljanna anan duniya ina so in rayu a matsayin abdul shakur bawan Allah mai yawan godiya yace ina so in rayu irin rayuwar da talaka mafi mafi kaskancin talaka yake rayuwa saboda talaka ya ji cewa ni nasa ne shi ma nawa ne yace ba zan yi rayuwa irin ta masu mulki ba aka gayyace shi a cikin aljanna aka ka masa madara aka ka masa ruwa aka ce ka zaɓi ɗaya sai ya zaɓi ruwa bai zaɓi madara ba ya ce saboda ba na so in dawo duniya in ci gaba da yin kwaɗayi ya kamata in dawo duniya in yi haƙuri yadda talaka in ya rasa komi sai dai ya sha ruwa Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya zama shugaba na dukkan annabawa kafin sa Allah ya yi annabawa da yawa cikin wasu annabawan har Allah ya ce yayi koyi da su ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtadi kai koyi da su ya ce da shi fattabi millata Ibrahim hanifa ka bi addinin annabi Ibrahimu amma da suka haɗu da annabi Ibrahimu suka haɗu da sauran annabawan za a yi talla sai annabawa duka suka taru suka ce da shi mun gamsu cewa kai ne shugabanmu wuce gaba ka ja mu sallah an ce ya bi su su kuma sun zo nan sun ce za su bi shi wannan shine muhammadu rasulullah khatamun nabiyina wa imamul mursali Allah ya ce da shi idan an je lahira ba wanda zai fara shiga aljanna sai kai ne farkon wanda za ka zo ka fara tsallaka firaɗi kai ne wanda za ka fara ƙwanƙwasa ƙofar aljanna mala'iku masu gadin aljanna za su ce wane ne zai ce ana muhammad zai ce ni ne muhammadu sai su ce dama an ce kar mu buɗe sai ka zo sai ka buɗe kofar aljanna ka sun shiga kafin kowa cikin halittun Allah ya shiga amma wannan bai sa shi ya ji kansa shi wani bane yana kaskantar da kansa a gaban Allah lokacin da Allah ya ba shi ɗaukaka ya ci garin makka makkan da suka kore shi makkan da suka nemi su kashe shi makkan da suka nemi su kulle shi su masa ɗaurin talala ko ɗaurin rai da rai wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ya samu dama a kansu Allah madaukakin sarki ya ce in ka ga dama ka kashe su in ka ga dama ka ba su dama ka yafe musu sai ce na zaɓi in yafe musu ya ce idhabu fa antum tulaqa ku je gaba ɗayan ku na yafe muku ya samu wannan ɗaukaka Allah ya bashi makka ya cinye amma kuma yana sunkuyar da kansa a kan raƙuminsa yana ce Allah kai ne mai yi ya Allah ban yi komi ba dukkan girma da mulki da ƙasaita naka ne Allah maɗaukacin sarki ya bashi dukkan abin da yake bukata da ma abin da shi baya bukata wanda Allah ne ya san yana bukata amma kuma wannan bai sa shi yayi girman kai ba bai sa shi yayi tsagawa ba ya fi kowa a cikin bayin Allah kaskantar da kai ya fi kowa a cikin bayin Allah girmama ubangiji ya fi kowa a cikin bayin Allah ta haƙiƙul ubudiyya tabbatar da cewa kai bawa ne tun daga ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa kum tashi fa anzir ka fara wa'azi bai daina wa'azi ba sai da ya ji kafaɗarsa ta kwanta a ƙasa lokacin da Allah ya karɓi ransa kafin ya daina amma har yana kusa da zai bar duniya yana wa'azi har zuwa damar da aka bashi ta ƙarshe ya yi magana wa'azi yake yi yana cewa kar ku bauta wa kowa bayana sai Allah kuma karku mai da kabari na ya zama wasanin yu'bad kar rinka bautar kabari kar kuma ku mai da kabari na wurin da za a rinka bauta yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara saboda sun riƙi kabarburan annabawansu a matsayin wurin bauta ni kan kar mai da kabari na ya zama gunki yana cikin ƙarshen wa'azinsa a duniya akan tauhidi a girmama Allah sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ransa Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa irin baiwar da ba wanda ya samu irinta shi Allah da kansa ya ce inna a afaina kal kautsar mun maka baiwa baiwa mai yawa kai ka ci albarkacin wannan baiwa iyalanka sun ci albarkacin wannan baiwa sahabbanka sun ci albarkacin wannan baiwa al'ummar ma sun ci albarkacin wannan baiwa albarkacinka kuntum khaira ummatin ukhrijat lillah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah albarkacinka al'umarka su ne za su fara shiga aljanna kafin al'ummar kowane annabi albarkacinka al'ummarka su za su samu kaso mafi yawa na adadin waɗanda za a ɗauka a cikin 'yan aljanna sama da kowace al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanensa wata rana a matar zauna an takuru rubu'a a halin janna za ku ji daɗi idan Allah ya ce an raba adadin 'yan aljanna gaba ɗaya an ba ku 1 over four. ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna ku za ku cinye 25% ɗin adadin yan aljanna gaba ɗaya sahabbai suka yi kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma zauna an ta kunu sulusa ahlil janna shin za ku ji daɗi idan Allah ya muku ƙari ya ce za a raba adadin yan aljanna kashi uku ku za ku ɗauki ɗaya suka yi kabbara ce inni la arju an ta takunu shatara ahlil janna ce ina ma fatan ku ne za ku zama 50% ɗin dukkan yan aljanna albarkacin muhammadun rasulullah wannan shine muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabin da kuke ji kullum muke ce abishi Allah yake cewa abishi wattabi'un nuran alladhi unzila ma'ahu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah yace ku bi shi shi ma da kansa ce ku bini ni ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da kuka gana zo da shi ku karba ku yi shi iya gwargwadon abin da za ku iya wa ma na haitu kuma an hufantahu duk abin da na hana ku ku bari wannan shine Muhammadu Rasulullah idan ya zama shugabanka ba wannan bane ka lalace idan ya zama jagoranka ba wannan bane ka yi asara idan ya zama wanda za ka ɗauka a matsayin role model a rayuwanka ba wannan bane ka taɓe idan ya zama kana da wani da zai ce maka a yi kuma ka karɓa ya ce maka ka bari kuma ka yarda ba wannan ba ka ji cewa yana da wata shirya da zai iya baka ba wannan ba wallahi ka bar tafarki madaidaici kuma ka bar hanya ta shirya kuma ba za ka sake dawo hanyar shirya ba sai ran da ka dawo hanyarka afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya tambai akan tafarki madaidaici tafarkin Muhammadu Rasulullah ba za ka taba hada shi da mutumin da yake tafiya a kaikaice kuma a kaikaicen ma an kifa shi ta kansa yake tafiya ba za ka taba hada su su zama iri ɗaya ba wanda duk yake bin wani daban kuma yake da wani shugaba daban kuma yake da wani jagora daban ba wannan ba wallahi yayi asara mu a aƙidar mu idan ka ji mun ce shugabanmu mu da sunan kowa sai shi kaɗai. muhammadun rasulullah in ka ji mun ce akwai wani da muke neman albarkarsa mu babu wani mutum ko guda ɗaya a duniya sai muhammadun rasulullah in ka ji akwai wani mutum da za a ce muna neman mu samu ceton Allah ta hanyarsa to babu da wani da muke neman ceton Allah ta hanyarsa sai ta muhammadun rasulullah idan ka ji akwai wani mutum a duniyan nan da idan ya faɗa za mu saurara idan ya hana za mu bari to mu da kowa sai muhammadu rasulullah waɗansu a cikin tafarkinsu sai an bi ta hanyar wani kafin a je wurinsa mu ba ma da kowa da zai kai mu wurinsa muna nan kai tsaye a gabansa saboda Allah ya ce mana mu rike shi kuma mun riƙe shi mu da shi kamkam ba za mu taɓa rabuwa da shi ba har zuwa ƙarshen rayuwar mu in Allah ya yarda kuma kowa ma yana neman zuwa wurinsa ne da mu da kowa masu gudu ne mu je gare shi amma ba wani da za mu ce wai sai ta hanyarsa za mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike wani ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi yayi asara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishe ka akan shiriya ya ishe ka akan tafarki da dacewa wannan shi ne tafarkin ahlus sunnati wal jamaa shine kafin ya bar duniya yana wasiya ya mutanensa yace bayana za a samu sabani mai yawa bayana za a samu rabuwar kai mai yawa duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku zai ga saɓani saɓani mai yawa wannan zai ce ya riƙe wane wannan zai ce yana neman ceto wurin wane wannan zai ce shiryar wane yake bi wannan zai ce yana bin ɗariƙar wane wani yana so yana bin wane ne wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga irin wannan ya faru fa alaikum bi sunnati ku rike ni ni kadai ku bar su gaba daya sunna ta kadai bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin yanda za ku gane sunna ta ta gaskiya ita ce ku dubi sahabbaina da suka biyo bayana daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai faɗi sunan kowa ba ba kowa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kadai tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka rike annabi shi kadai idan ya ce kayi kayi idan ya ce ka bari ka bari idan akwai wani malami da zaka sa a gaba shine wanda in ya zo sai ya ja maka hadisi ya ce maka annabi ya ce kaza ka rike annabi shi ka bar shi ba shi za ka yi koyi da shi ba shi abin da za ka yi shine ka ji a wurinsa yaya ake jin annabi amma duk mutumin da in ya zo ya gaya maka darajar annabi kuma ya gaya maka darajar kansa ko ya gaya maka darajar annabi sannan ya hada da darajar wani wannan ka bar shi ko shi wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka wannan shine asalin ma'anan Muhammadur Rasulullah duk wannan ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ce sai an bi ta hanyar wane ha to a cikin kalmar shahada akwai sunan wane cikin kalmar shahada ba ta shiga sai sunan mutum daya shine Muhammadu Rasulullah in dai kana so ka zama cikakken musulmi wanda ya da Muhammadu Rasulullah duk waɗancan nan ka ajiye su gaba ɗaya ka ɗauki ubangiji ka ɗauki manzon ubangiji ka ɗauki Allah ka ɗauki manzon Allah kana gama wannan ka rufe kowa ya ka rufe kofarsa kowa in zai kama ka kace kai ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya ake kai gaban manzon Allah shine wata aya manzon Allah ya karanta karanta mu wani hadisi manzon Allah ya faɗa ga mu ana gama wannan aikin malam ya ƙare sai ka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji yaya annabi ya faɗa yaya ake sallah yaya manzon Allah yake sai kai irin nasa yaya yake azumi kai irin nasa yaya yake hajji kai irin nasa saboda shi da kansa bayan ya koyar da sallah sai ce sallu kamar aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ba irin yadda malam yake sallah ba ku yi azumi kamar yadda nayi azumi ku yi aikin hajji kamar yadda kuka ga nayi aikin hajji yace li ta'khudhu minni anni manasikakum ku tsaya ku ga yadda nake aikin hajji don ku irin nawa fa inni la arju eh, fa la'alli la alqakum ba'da ami hada ko kuma fa la'alli la ahujju da hajjati hadhihi ina tsammani wannan shine aikin hajji na na karshe don ku tsaya ku gani a wurina inda akwai wani mutum da zai bayyana yana da irin wannan daraja da a yanzu ake kururutawa a ce sai wane a ta faɗan sunayen waɗansu wallahi da sai manzon Allah ya faɗi sunansu amma su ba kowa bane manzon Allah bai san su ba manzon Allah shi kadai Allah ya ce mana mu bi duk wani mutum a duniya da zaka ga an bi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wallahi ƙarya ne shi manzon Allah ne kadai gaskiya kowa kuma wanda ya biyo bayansa sai dai ya koya mana yaya manzan Allah yake gaya mana darajar darajarsa duk wanda ka bi shi zai gaya maka darajar kansa ne ko ga maka darajar waɗansu sunaye asma'un sammaitumuha ma anzal antum wa aba'ukum ma anzalallahu bihamin biha min sultan amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda Allah ya ce mu hada da kalmar shahada mu bi shi shi ma mu bi shi a matsayin rasulullah dan aiken Allah manzan Allah babu wanda Allah ya aiko bayansa ko babu wanda Allah zai aiko bayansa wannan shine asalin ma'anar Muhammadur Rasulullah jama'a mun gane wanda duk da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan biyayyar irin ta rufe ido wanda ba a ganin kowa sai kawai hanyar manzan Allah sallallahu to bai cika Muhammadu Rasulullah ba shi muhammadu rasulullahi ba da kalmar baki ne ake ji yake ta faɗan ya manzan Allah ya rasulallah ya faɗe shi a baki ya faɗe shi a waƙa ya faɗe shi a kirari duk abin da zai faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai bai bi shi irin wannan biyayya bai girmama shi irin wannan girmamawa ba wallahi bai cika muhammadu rasulullahi ba kuma manzan Allah sallallahu ya wuce wata in ana maganarsa ba a maganar kowa kuma in aka zo wurinsa ba a zuwa tare da kowa shi kadai ne ake zuwa wurinsa shi ne kadai wanda zai kama hannunka ya kai ka wurin Allah duk wani mutumin da aka ce maka yana kaiwa wurin Allah kuma ba manzan Allah ba wallahi wallahi ƙarya aka yi mata kuma kishiyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'anar Muhammadu Rasulullah Allah maɗaukakin sarki ya ce inna naka. kai ne kadai muka aiko shahidan kana matsayin mai shaida akan wannan al'umma wanda ya bi ka za ka yi shaida a kansu wanda ba su bi ka ba za ka yi shaida a kansu Allah ka ta zan Allah ya yi shaida na gaskiya a kanmu wa mu bashirin kuma kai ne mai albishir wa nadira kuma kai ne mai gargadi Allah ka ta manzon Allah albishir ya mana akwai waɗanda manzon Allah ya sanar gargadi kadai annabi yake musu Allah ya ce ku kuma litu'minu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah wa tu'azziruhu ku taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana wa tansuruhu wa tu'inuhu wa tuwakkiruhu kuma ku girmama shi ma'ana wa tu'azzimuhu wa tahtarimuhu wa tubajjiluhu wa tumajjiduhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila shi kuma ubangiji ku yi masa tasbihi safiya da maraice wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi a wurin mu kuma shine haƙoƙinsa akan mu li tu'minu billahi wa rasuli ayi imani da manzan Allah fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل wannan shine farkon haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu yi imani da shi mu gaskata shi duk abin da ya faɗa mu yarda bai taɓa faɗar ƙarya ba kuma ba kuma lokacin da bai zama annabi ba sai da Allah ya gwada shi yayi shekara arba'in bai taɓa ƙarya ko sau ɗaya ba kafin sai Allah ya naɗa shi ya bashi annabta Ya yi shekara ashirin da uku yana faɗar gaskiya akan Allah ko ƙarya guda ɗaya akan ɗan adam bai taɓa yi ba ba yadda za a iya zai karya akan ubangiji duk abin da ya faɗa gaskiya ne Allah ya tsarkake bakinsa ya ce wa ma yamsiku anil hawa shi da kansa kuma ya ce bakinsa la yakhruju min hadha illa haq wannan harshen ba abin da yake fita daga cikinsa sai sai gaskiya duk duniya ba wanda yake da wannan taskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu shi wallahi sai shi kadai shi duk abin da zaka faɗa a ce kai gaskiya kadai shine ka ja hadisi in ba haka ba kana zuwa sharhi akwai abin da zaka iya faɗa daidai akwai abin da zaka faɗa ba daidai ba amma gundarin hadisi shine kadai gaskiyar duk sauran kuma gwargwadon wanda ya daidai da nassin gwargwadon gaskiyar gwargwadon yadda ya rabu da nassin gwargwadon yadda zai zama ba gaskiya ba shi yasa kowane mutum a duniya in ba manzon Allah ba ka yi masa soyayya rabi da rabi ta yanda wani abun sa zaka karba wani abun ba zaka karba ba amma duk wanda duk abun da ya faɗa ka ɗauka daidai da kai wa manzon Allah kishiya saboda shi kadai ne wanda wa ma yamtiku anil hawa shi ma sai da Allah ya seta harshen ne ya ce ba zai taɓa faɗar ƙarya ba ba wanda Allah ya harshen sa irin haka in ka ce akwai wani kaiwa manzon Allah kishiya don haka kar ma ka sace ce Muhammadu Rasulullah in ka ce la ilaha illallah ka faɗi wani ka ce Rasulullah amma in dai manzon Allah ka ɗauka to shi kaɗai za ka yarda duk wani mutum a duniya in ya faɗi magana ka tsaya a baje ta a koli sai a ce wannan daidai ne ko ba daidai ba kar ka tuna da girmansa ka tuna da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka in ya kauce hanya sai ka rabu da shi sai ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin ma'anar Muhammadun Rasulullah shine matsalin shine asalin ma'anar li tu'minu billahi wa rasuli yadda kuka yi imani da Allah haka za ku yi imani da manzon Allah yadda kuka san Allah baya ƙarya haka za ku san manzon Allah baya ƙarya duk abin da ya faɗa a madadin Allah ne sauran mutanen duniya kuma suna iya faɗan magana a madadin Allah suna iya faɗan magana kuma a madadin kansu amma shi manzon Allah duk abin da ya faɗa a madadin ubangiji yake faɗa wannan shine ma'anar litu'minu ku yi imani da shi wa ruhu ku taimake shi bi ma'ana wa ruhu, wa inuhu, bi ma'ana wa tansuru dinahu wa ruhu sunnatahu ku taimake shi ku taimaki sunnarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gado gadon sa shine sunnarsa yace alaikum bi sunnati idan duniya ta rikice ku rike sunna ta duniya ta rikice ko bata rikice ba lokacin aiki da wannan hadisi yayi ko bai yi ba yayi wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba hadisi ne sahabinsa ne yace manzon Allah ne mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wa'azi mai tada hankali wa'azi mai girgiza zuciya wajilat min halqulub zukata sun girgiza sun raurawa wa zarafat min haluyun idan duna sun yi kuka yayi taji da yawa sai sabai suka ce ya rasulallah. wannan wani irin wa'azi ne kamar wa'azin bankwana in dai wa'azin bankwana ne fato kamar wasiya karka bar mu haka sai ce wasiya ta ita ce ina muku wa'azi da ku ji tsoron Allah ina muku wa'azi akan ku saurara ku ji kuma ku bi addinin musulunci ji da bi ne kadai sai ya ce kuma idan duniya ta rikice to ku koma kan sunnata yanzu sai in tambaye ka ka tsaya kai wa kanka adalci tsakani da Allah yanda duniya ta rikici yadda kungiyoyi suka yi yawa yadda ɗariƙu suka yi yawa yanda aka raba kai a duniya don Allah su wane ne masu cewa su kar ai komi sai sunna zalla kai ka san suwaye duk wanda ka ji sunna zalla yake cewa wannan wannan saƙon ba nashi bane na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake maka sunna zalla to ka rike wannan sunna zallan ba don shi kai ba ka yi don wanda ya ce a rike sunnan kuma wallahi lokaci ya yi da za a yi aiki da wannan hadisi in lokaci bai maka kai wannan kai aiki da wannan hadisi ba to lokaci bai yi maka ba akan ka ce Muhammadu Rasulullah kana bata wa kanka lokaci ne yace idan duniya ta rikice fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata ya kuma ce wannan addinin nawa wannan al'umma tawa sai sun rarraba wannan addini kashi saba'in da uku kashi saba'in da uku aka ce to wanne za mu bi idan sun kasu sai ce to ku riƙe wanda ni nake kai da ni da sahabbaina su wane ne yanzu kake ji suke ce annabi da sahabbai annabi da sahabbai kawai annabi da magabata don haka yadda duniya ta rikice kai kanka ka sani manzan Allah sallallahu alaihi ya bada amsa akan rikicewar tun kafin ta rikicen ya faɗa za ta rikice ba wani bakon abu kuma ya faɗi me za ka yi haka sai ka dubi dukkan waɗannan hanyoyi da yanzu duniya ta rabu sai ka ga wacce ce take gani take kan daidai da yadda annabin ya faɗa wacce ce kuma da bata da suna sai sunan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa alaikum bi sunnati shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mata sunan hanyarsa ita ce sunna sannan a wancan hadisin ya ce aljama'a abinda taron al'umman musulmi waɗanda suke tare da ni waɗanda suka tafi akan tafarki na suke kai shine as-sunna wal jama'a karka yarda ka bi wani tafarki wallahi za ka ɓata karka yarda ka bi wani wallahi zai batar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakunu du'atun ala abwabi jahannam za a samu mutanen da za su tsaya a kofar jahannama suna ta kira suna ce ku zo nan wannan ma yana ku zo nan kowa ya tara nasa kungiyar kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana cewa nasa ne daidai nasa ne daidai man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha yace duk wanda ya bi su wallahi sai sun kai shi wuta hanya ɗaya ɗaya kaɗai wadda ba za ta kai ka wuta ba ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine asalin ma'anar muhammadun rasulullah wa ruhu sannan ku girmama shi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fifita shi akan kowa idan aka kawo hadisi wa ya faɗa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to karka saurari maganar kowa a duniyar nan in an kawo hadisi magana ta ƙare to shine ma'anan wasu waƙi ruhu ku girmama shi kar manzan Allah ya yi magana kuma a samu wani ya buɗe wani bakinsa kuma zai yi wani bayani daban wanda ya saba da wannan magana to baka cika Muhammadu Rasulullahi ba Kan kuma manzan Allah ya faɗo yana buka mayar masa da kayansa ka karɓi na wani kuma daban wannan baka cika Muhammadu Rasulullahi ba wannan shi ne ma'anar watu ruhu ku girmama shi girmama manzon Allah ba a zaƙin baki yake ba ka ɗaya daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanmu mu ne mu girmama shi sannan ɗaya daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanmu shi ne mu bi sunnarsa shi yasa Allah Allah illa bi mashara shi yasa shi da kansa yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikin da ba ni na sa shi ba ba a so in dai addinin musulunci ne duk abin da kake yi ka tsaya a duba akwai a hadisi in dai babu a hadisi to an mayar maka ba a karba ba in dai da sunan addini aka yi man amila amalan laisa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba ni ne nayi umarni akan ayi aikin ba fa huwa rad ba a son aikin sai ka ga kuma mutumin da zai takara da manzon Allah a je lahira ce a'a an karba akwai shi ba wanda ya isa wallahi a yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin manya-manya haƙoƙinsa ne mu ƙaunace shi mu so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda muke son ƴaƴanmu sama da yadda muke son matanmu sama da yadda muke son iyayen da suka haife mu kai sama da yadda muke son kawunanmu Umar ɗan Khattab sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye manzan Allah ya rike hannunsa ya ji daɗin riƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzan Allah sallallahu alaihi ta shiga zuciyarsa yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya rasulullah ina kaunar ka duk duniyar nan in ba kaina ba ba wanda na fi so sama da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la da sauran ka umar la baka cika ba hatta akuna habba ilayka min nafsi har sai kaji kana so na sama da yadda kake son kanka a lokacin imanin Umar ya harba ya kai yanda manzan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu wallahi al'ana la'anta habbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi Manzan Allah sallallahu alaihi kuma Allah ya nuna masa cewa zuciyar da gaske take yi yace al'ana ya Umar yanzu imaninka ya kai gejin da ake nema wannan shine imanin da ake so mu ma mu kai shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin ana la yu'minu ahadukum ba wani ɗaya daga cikin ku da zai zama mai imani hatta akuna habba ilaihi har sai ya zama na fi soyuwa a wurinsa min waladihi daga ƴaƴansa wa walidihi da mahaifinsa wannan sai ajma'ina da dukkan mutanen duniya ciki har da shi kansa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi ba wanda zai zama mai imani har sai ya zama ransa ba wani abin da yake so sai abin da nazo da shi shine mai imanin gaskiya shin haka kake ga manzon Allah ko ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a sunan Muhammadu sai dai ka ji ana waka a kansa kana sauraron wakan kana jin daɗin wakan sai dai ana magana akan tarihin sa kai kuka iyaka son ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma baka ji cewa ƙaunarsa ta kai yadda son ranka yana daidai da abin da yake so ba ko kuma son ran wani ya zama ya yi daidai da nasa inda ya daidai da nasa baka bar wancan ko shi wane ne ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in baka yi wannan ba baka cika Muhammadu Rasulullahi ba wannan shi ne Muhammadu Rasulullah kuma shine asalin ma'anar mahabbatuhu ƙaunarsa ƙaunarsa ibada ce kinsa kuma kafirci ne wallahi ma tala'at shamsul wala gharubat illa wa hubbuka maqrunun bi anfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadithi bayna jullati son ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da jan numfashi na duk lokacin da na ja numfashi tare da ƙaunarka nake ja tare da ƙaunarka nake fitarwa ba wani oxygen da zai shiga cikin ƙirjina ya fito face da ƙaunarka ka makarunun bi amfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum ba wani lokaci da zan zauna da waɗansu mutane a duniya labari akan wani ya maye gurbin labari a kanka illa wa an ta hadisi bai na jullasi sai dai ya zama kai ne babban abin labari a wurina a cikin dukkan mutanen da na zauna duk inda aka zauna ana labari a kan wani ni labarinka ya fi mun labarin kowa ƙaunarka ta fi mun ƙaunar kowa wannan shi ne muhammadu rasulullah idan kana so ka samu cetonsa sai ka masa irin wannan ƙaunar sai ka ji a cikin zuciyarka cewa ƙaunarta ta wuce maka dukkan yadda kake ƙaunar komi wannan shi ne abin da zai iya sa ka haɗu da shi a ranar ƙiyama har ka samu cetonsa idan ƙaunarka da shi ba ta kai wannan ba to ka binciki kalmar ka ta shahada ba ta cika ba har yanzu akwai saurarta a muhammadun rasulullah Allah Ubangiji ka sa mana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika zukatanmu Allah ka sa biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa ya zama mafi soyuwa a gare mu sama da tafarkin kowa da shiriyar kowa Allah ubangiji ka sa mu kwadaitu ga samun ceton annabinka kuma Allah ka wajabta mana samun ceton annabinka da albarkarka da albarkar sunayenka da albarkar siffofinka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh